والذين اتخذوا من دونه اولياء الله حفيظ عليهم وما انت عليهم بوكيل waɗanda suka riƙi gumaka koma bayan Allah suna jibintar su suna bauta masu koma bayan Allah to Allah yana nan yana jalansu yana rubuta ayyukansu kuma zai saka musu da su kuma kai ya wannan manzo ba wanda aka ɗora wa kiyaye ayyukansu ba ne, ba za a tambaye ka akan ayyukansu ba, kai ɗan saƙo ne kawai.